Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da kullum idan ɗiya mace duk cin zarafin da za a yi mata a aure tana ganin cewa yau idan auren nan ya mutu ya zan yi da rayuwata ya zan yi da 'ya'yana cin zarafi a waje na saboda irin abubuwan da ya same ni abubuwa iri-iri ne jinsi-jinsi ne da za a nuna kai ba komai ba ne ba muna faɗakarwa sosai akan mutunta iyali Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekara ta da goma sha biyar, Najeriya ta zartar da doka haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP, ciki har da cin zarafin mata da cin zarafi a cikin gida. Bayanai na nuni da cewa ya zuwa watan Satumba shekara ta 2024, jihohi talatin da 35 ne suka amince da dokar in banda jihar Kano, duk da yake dokar tana da tasiri, sai dai Masu kula da lamura na cewa dokar za ta fi tasiri idan aka yi waɗansu gyare-gyare yadda kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu, yayin da waɗansu kuma ke fushewa dokar da kuma yin kira a soke ta. Domin ci gaba da nazarin wannan batu yau ma shirin domin iyali yana tare da hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa mai ba matar gwamnan jihar Katsina shawarwari da ya gwagwarmaya Jamila Sida Ali Sirajo sai kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. Hajiya Hauwa ta fara bayani kan inda aka saki layi a Arewa lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakiliyar Madina Dauda ta jagoranta. kullum idan ɗiya mace tana tunanin cewa yau idan auren duk cin zarafin da za a yi mata a aure tana ganin cewa yau idan auren nan ya mutu ya zan yi da rayuwata ya zan yi da ƴaƴana ta tuna cewa gidan mahaifinta ɗakin mata za ta je ta zauna da ƴaƴan nan babu to sai ki ga wallahi duk halin da ta tsinci kanta a ciki za ta gwammace ta dinga rayuwa a cikin wannan kuncin da bakin ciki har sai Allah ya ɗauki ranta bari zo gare ki Jamila ina so ki gaya mun menene ake nufi da cewa an ci zarafin mace cin zarafi a waje na saboda irin abubuwan da ya same ni shine ba wai sai an fara da duka ba zaka ga wani kalamai ne wani kuma zaki ga abubuwa iri-iri ne jinsi-jinsi ne da za a nuna kai ba komai ba ne ba wulakanci you know tozarci duk abinda da ka zai nuna kai dai mutum ne sai an gutsu-gutsu da kai in ma kana cin nasara ba za a nuna maka ba in ka yi daidai ba za a nuna maka o oh, ka ƙara ƙarfin gwiwa ba kin gane wa'insu kuma cin zarafi a wajen su kawai su dinga naushe-naushen nan shake shaƙe abubuwa iri-iri ko kuma suka shiga don su nuna isa oh, na auri mace in na fita cikin mutane don ka a ce ma mijin hajiya barin fara zare mata ina tozarta ta don ta dinga wannan rawan jikin mace kamar jaka ce a gidan aure kuma mutane ba sa ganewa cewa shi cin zarafin nan yana janyo kaman ciwon kwakwalwa hawan jini lalurruka iri-iri ka kasa gane su kuma ka san irin abin da kake gaya mutum because mata da yawa suna fitowa yanzu da ba sa faɗi ɗaki muke shiga mai kuka kuma in muka je gida sai a ce ku yi haƙuri is kaman mu a arewa an normalizing abin nan wanda suka fi tsoron fitowa su ma magana because suna gani kamar hukuma umma da dokan hukuma ba ta abin da ya kamata sai a ce ko baban yara ne ko kuma uwar yara ce don mata ma na yi wa maza cin zarafi suna yi ba karya ba ne ba amma amma kila kafin a samu mata suna cin zarafin maza na mazan ya fi yawa ko eh, gaskiya na mazan yafi yawa saboda gani ake shi namiji kullum a sama yake ga mace ko ba haka bane ba dukkanin mu muna shine mai auren shine mai auren kamar ma yanzu yanda suke daukan ma matan kamar alfarma suke in sun ma aure ka kuma duk in kana neman aljannan ka so sai ta abin da kai kake so so ita abin da take so ba shi bane ba kuma shi auren nan nake gani partnership ne ni dai yanda na gane shi a addinance mm. saboda in ba ku zauna kuna setin wa kanku rayuwa ba ta yaya za a zauna sannan har a bari a kawo yara yaran nan fa muka tuna dukkanin mu ba wanda ya tambayi izinin sa aka kawo yaro sai kuma dan kuma irin wayannan abun na shigowa a ce kuma babu inda za a kai kara ko daga cikin gida a zo a fara gyarawa to most times irin wannan abun kun ga yana faruwa sai a aure ka a gama da kai sai a watsar da kai daga ina matan nan za su fara akwai wata da shekarar ta 8 years tana da ƴaƴa da jikoki ta ne wasikar da ta tura mun ce mun ta Allah ya miki albarka saboda mu ba mu da karfin da za yi magana kuma in kin ga wannan abun ba wai dan talauci ba ma yake faruwa yanzu masu mukamin suna yi in short ya zama kamar wani circle ne na da kin je an magana sai ki ai mace ce in kana tuki ma da an leka an ga mace sai ki ga yadda suke mana suna so su nuna mana isa kuma dokan nan akwai su amma abin da muke kuka me yasa ba a amfani da doka bari in dawo wajen hawa in ji akwai wani mataki da kuke ɗauka na taimakawa mata da aka zarafin zarafinsu? eh to gaskiya mu dai a jihar katsina akwai gbb centers gender based violence centers da gwamnatin malam duka umar raɗa ta ƙaddamar kuma a wannan sentence din da zaran an ci zarafin mace ana bi mata haƙƙin ta to logical conclusion kuma muna programs da yawa na tallafa ma matan nan both psychologically mentally da economic wise akwai programs da muka keɓance saboda mata masu fama da irin wannan lalurai sannan muna advocacy sosai faɗakarwa akan mutunta iyali da mutunta mata da sanin haƙoƙin mata da kuma hukuncin da yake biyo baya idan aka ci zarafin mace ko ɗiya mace ko aka ci zarafin bil'adama so saboda haka mu a gwamnatance gaskiya akwai matakai da ake ɗauka akwai gvv centers mace za ta je ta kai ƙara in ta je ta kai ƙara za a bi mata haƙƙinta a je a ji menene ya faru sannan idan an samu mijin da laifi ana kai shi kotu kwarai da gaske idan aka samu mijin da laifi za a kai shi kotu za a hukunta shi kamar yadda shari'a ta da ayi bari da gare ki barista yanzu in aka samu miji da laifin yi wa matarsa duka kamar yadda kika faɗa ɗazu har ya kai ga kashe ta shin kashe shi ake yi eh to bisa ga doka na criminal code section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'an kisa kisa ne to amma a doka idan har kayi kisa ya zama dole ne akwai matakan da za a dudduba akwai matakan da za a bi har a gano menene ya sa aka yi wannan kisan me ya faru wanda har ya kai ga kisa ya zama dole ne kotu ta yi bincike kafin nan a zartar da hukunci amma bisa ga doka na criminal code na nigeria section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'ar kisa dai kisa ne sannan kuma a kasan nan akwai wata ngo da ake kiransa isa wali empowerment initiative wanda ita matan babban mai shari'a na ƙasa mai marabus west ta kafa wanda suna collaborating ne da agajin shari'a wato legal aid council na nigeria akwai abin da ake kiransu paralegal services su ba lauyoyi ba ne amma an koyar da su ɗan kalilan cikin aikin da ya kamata lauyoyi suke yi a ƙasar kano aka fara shi za su bi ne lungu-lungu tsaku-tsaku za su yi ma mata fadakarwa kan yanci su san cewa fa su mata ma suna da yanci sannan ga yancin da in aka taka ki aka taka miki wannan yancin ga matakan da ya kamata ki bi ga wayan da ya kamata ke musu magana in ya gagara ga inda ya kamata ki je to su ne ake kiransu paralegals manan liga shine su ba lauyoyi bane amma kuma an koyar da su a wasu aikace-aikacen lauyoyi to ita eh, matan ita lawal eh, shi babban mai shari'a mai murabus lawal uwais ita ta kafa wannan kungiyan kuma suna kokari abin da ya sa mani na sani saboda mun sha yin abubuwa da su a nan abuja hmm. a on the legal aid council na nigeria ni ne a babban abinan din shari'a ni ake tura ni ke representing dan federal minister of justice so ni ina gani idan har mu ko a kasan arewa ko a Najeriya gaba daya domin abin ya ki ci ya ki karewa asalin abin ya fi cin mu ne a arewa mace in tana da abin yi yakan dan zama da sauki amma yan uwanmu wanda basu ma je makaranta ba basu da abin yi an fi cin musu zarafi kuma sukan rasa da wa za mu yi magana ina za mu je saboda babu faɗakarwa sai ka gan kawai sai da mutum ya kuka ya share hawaye ya ci gaba daga inda ya tsaya abin ya ci ya ki karewa kuma yayi yawa a kasan arewa to Allah sa a ga bayan wannan lamari ba a arewacin Najeriya kaɗai ba amma a duk faɗin Najeriya da sauran ƙasashen nahiyar Afirka da ake fuskanta irin wannan koma baya. Yau ma lokaci ya ƙwace mana, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za mu ji irin gyare-gyaren da mata ke son ganin an yi a dokar da kuma matakan hukumta waɗanda suka saba ta. Kafin nan, a madadin baƙin namu hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa. Da Jamila Sida Ali Sirajo da kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. sai wakilinmu Madina Dauda da ta ba da gudunmawa ga nasarar shirin da Dadi Balawe da ta sautin shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su